jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan lokaci cikin bayanai da muke tuna wa junanmu matsaloli da suke da alaka da azumi da kuma hukunce-hukuncen azumi wanda muke mana wato tsakure a cikin wannan risala almuyassaru fi ahkami saumi wa adabihi na malam addoktor abdushakur abu aisha allah ya saka mashi da alkhairi a yau za mu ji wasu bayanai ne da malam ya kawo a gaban da ya kira da mufsidatu sauni abubuwan da suke bata azumi a yana da kyau idan mutum yana gabatar da wani aiki ya san menene yake inganta wannan aiki kuma menene yake bata shi to haka azumi yana da wasu abubuwa waɗanda suke bata azumi malam zai ambata mana su insha Allah yace min al-muftidat allati yubtilu biha as daga cikin abubuwan da sukan bata azumi da zarar sun faru ga mutum na daya al-aklu wash-shurbu shin abu ko shan wani abu daga sadda mutum ya ci wani abu a daidai lokacin da ake tsammanin yana azumi ko ya sha wani abin sha to azumin shi ya ɓaci a dalili akan wannan shine faɗin Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani da yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl Allah an ba da daman mutum ya ci ya sha a daren wato a Ramadan amma daga sadda al ya fito shine irin lokacin da ake kiran sallar nan na biyu ko wato kiran sallan da za a zo a yi sallar su bahi, to da zaran alfijir ya fito to an sanya iyaka akan abin da mutum ke iya ci ko yake iya sha idan mutum ya ci wani abu daga wannan lokaci ko ya sha wani abu to ya bata azuminsa Allah ya shar'anta cewa a kame baki daga ci da sha daga wannan lokacin har faduwar rana to rana na faduwa to an sake dawowa lokacin halascin ci da sha ina fatan jama'a an gane za mu zo mu je a can gaba abubuwan da malam zai kawo mana wanda in suka kasance da mutum azumin shi bai ɓaci ba idan da mutum zai ci wani abu ko ya sha amma da mantuwa to shi kuma wannan shari'a ta ce ci gaba da azumin shi ina fata an gane amma da ganganci to wannan kam ya karya azumi Allah ya kyauta haka malam yace wa mithlul akli akwai abin da yake dauke da hukuncin cin abinci ko da yake a zahiri ba abincin za a ga mutum yana ci ba shine al-ibra al shi shine da mutum zai je a yi mishi wani allura wanda zai zame mishi makwafin abinci wanda zai ba jikin shi wato nutrition da jiki ke bukata ba sai ya ci wani abu ba to shi ma wannan ya karya mishi azumi abin da ya sa malam ya kawo wannan shi ma za mu zo mu je a can gaba da mutum zai yi wani allura saboda wani bukata kuma yana da ƙarfin lafiyan da zai iya azumin to wannan allurar asali bai karya mashi azumi ba amma allura idan da wannan manufan ne irin misali irin ƙarin ruwan nan da ake yi san mutum idan ya galabaita sai a ce a ƙara mashi ruwa domin ya ya dawo da ƙarfin jikinsa to kuma kusan duk wani ciwo da har mutum zai kai ga ce a mai normal saline ɗin na ai ina ganin garkuwar jiki sun mace ba lallai iya azumi ba amma almuhim malam na cewa allura in dai wanda za a wa mutum ne a makwafin abinci da haka ko da bai ci abinci ta baki ba zai ji wani damuwa ba ya ce wannan hukuncin su ɗaya da abinci Allah ya samu dace sai malam ya ce attaqayyu amda abu na biyu kenan daga cikin abubuwan da ke karya azumi shine mutum ya kago wa kanshi amai da gangan wannan ma ya karya mishi azumi da haka idan mutum ya yi yunwa to sa hannu a makogwaron shi ko yi wani aiki wanda zai sa ya dawo da wani abinci da ke a uwar hanjin shi to wannan ya karya azumin shi dole sai ya rama wannan azumin bayan sallah dalili wannan ya ce hadisi ne da Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa man zara'ahu alqai'u fala qada alayhi wanda amai ta gitto mishi ba tare da shi ya kirkiro aman ba saboda wani abu da ya faru kila ya shaki wani kanshi wanda ya tada mai da hankali bai ankara ba kawai sai ya ji ya amayo abin da ya ci to wannan azumin shi na nan abin da kawai zai kiyaye shi ne zai kokarin fidda duk abin da ya fito daga cikin nan nasa ya kurkura bakinsa sai ya ci gaba da azumin shi an fahimta ko amma wanda da gangan ne ya kirkiro aman shine sai manzo Allah yake cewa wa ka kaji at-taqayyu din kenan amdan amma wanda shi ya kago to wannan kam a falyaqdi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istaqa amdan falyaqdi wanda ya kirkiro amai shi da gangan to ya bata wannan azumin zai rama shi bayan sallah an gane wannan dake ko to wannan kuma zai hada da hukuncin masu tiko abincin da suka ci mun sa ko wasu dabbobi irin su shanu da awakai da masu A ilimin biology ke kira ruminant animals suna wani abu da ake cewa regurgitation su amayo abin da suka ci sai su dawo da shi baki su ƙara taunawa su haɗi, an gane ko to idan kai ma kai irin wannan to yana ɗaukar hukuncin istiqa amdan an gane wannan da ke ko azumi ya ɓaci amma da kila mutum yana da wannan ɗabi'an ya saba yi bai an kara ba kawai sai ji abin ya dawo mishi ba tare da shi ya nufoto shi ba to shi ma yana nan a ƙarƙashin wanda ya zarce mishi da kuskure zai fitar da shi ya je ci gaba da azumin shi Da ma an fahimci wannan gaban ko Allah ya samu dace sai abu na uku daga cikin abubuwan da ke bata azumin mai azumi aljima'u miji ya sadu da matan shi a wannan lokaci da aka ce kada ya ci komai kada ya sha wani abu to shi ma azumin shi ya kare li hadisi saboda hadisin da al-Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito manzo Allah yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yanko gaban hadisi ne hadisi ne mai tsayi a yace ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli wanda ya bar cin shi da shan shi da kuma biyan bukatan shi na sha'awa ya bari saboda ni Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce to ni kaɗai na san sakamakon da zan ba shi to cewa ya bar sha'awan shi saboda Allah to wannan na nuna shi idan mutum ya zakke wa sha'awan shi azumin shi ya karye kenan ina fata an gani sannan kuma ga hadisin wani mutumi da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fito sun fitar da hadisin annabi na zaune kawai sai ya ji wani mutum ya zo yana ta ihu yana cewa halaktu ya manzon Allah na shiga uku annabi yace ka na tsumana ka kwantar da hankalinka me ya same ka yace waqa'tu ala imra'ati fi ramadan na zakke wa matana ne a cikin ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi a to za ka yi kaffara ma'ana azumi ya ɓaci kuma za ka yi kaffara kaffaran wanda ya zake wa iyalin shi ko dai ya yanta wuya idan babu wuya da zai yanta wato wato mumini ko mumina to sai ya ainihin wato a yi azumin wata biyu a jere haka wannan mutum ya annabi ya ce mushi annabi ya ce kana da wuya da za ka yanta talaka ne bai da hali ya ce ba zai iya ba annabi ya ce to akwai alternative ka je kai azumi wata biyu a jere to mutumin aka ce yana da wato matsatsin sha'awa ne shine sai ce wa manzo Allah a cikin wata ɗaya ma na kasa hakura ya jawo min wannan matsalar idan aka ce in sake yin wasu wata biyu a jere to lallai shi ma kan za a kuma za a ta kafara kenan akan kafara misali ko sai annabi ya ce mai to kenan akwai mafita har yanzu ko kuma akwai wani matakin shine ka ciyar da miskinai sittin kowane miskini a madadin azumin rana guda kenan ina fatan jama'a gani ah, to kaga wannan shine abubuwan da nabi ya ambata mashi a matsayin kafaran jima'i su kiyaye shi waɗancan ba ambaci kafarorinsu ba tukuna ana dai ce mana azumi ya ɓaci ne ko kuma mutum zai rama ƙwaya ɗaya amma wannan na jima'i shi ya zo da hukuncin wannan irin kafara yan ta wuya idan mutum ba zai iya ba sai ya tafi ga azumi watanni biyu a jere to kuma kada mutum zai iya zai ce ba zai iya ba Allah da kake yi wa ya fi ka sanin kanka sannan sai an yi wato ciyar da miskinai sittin abu na hudu daga cikin abubuwan da ke karya azumi mana yace inzalul mani bi ikhtiyarihi mutum ya je ya saka kanshi a cikin fitina har mani ya zakke mishi to wannan shi ma ya karya wa kanshi azumi ina fata an gane ga yana mala ya yi ƙarin bayani ya ce bi takbili kawai mutum ya je ya kama matan shi ya ta bantanta, har ya tada wa kanshi hankali har ya fitar da mani to shi ma ya karya mashi azumi ko kuma au lamsin ko kuma ya je ta runguman matan shi saboda ainihin wato sha'awa har ya fitar da mani ya azumi ya karye au timna ko kuma mutum ya je ya rinka wasa da al'auransa namiji ko mace har mani ya fita malam yace wa nahu zalika ko duk wani abu da zai kai mutum ga haka ko ya je yana kallon tsaraici ko ya je yana sauraron kalmomi irin na yi wato alfasha har ya tada wa kanshi hankali Allah ya kyauta ya fitar da mani to azumi ya kare jama'a an gane wannan da ke ko menene dalili akan haka sai ya ƙara kawo wannan hadisin dai da muka ji yanzu hadisin bukhari da muslim allah maɗaukacin sarki yake cewa shi ya san ladan da zai baiwa mai azumi saboda mai azumi ya bar ci kaga kenan ci na bata azumi ya bar sha sha na bata azumi sai ce wa shahawatahu da duk abin da zai dauki hukuncin sha'awarsa ya bari domin Allah to kaga mutum yanzu shi ya kai kanshi zuwa ga wani abin sha'awa har ya fitar da mani da haka azumi ya kare Allah ya kyauta wa amma al-inzalu bi ihtilamin aw at-tafkir al-mujarrad fala yusiru bihi amma sai malamin marmazi ya karin bayani wanda shi ya fitar da ainihin wato maniyi ne saboda mafarki ya kwanta bacci yayi mafarkin saduwa ko wani abu na ainihin wato a sha'awa sai ya tashi sai ga ya jike wannan kan babu komai a kansa tunda ba shi yayi ganganci ba ina fatan jama'a an gane ko kuma wani abu ya ainihin wato jiktowa mutum a wani lokaci idan mutum tsoro ya kama shi to yana iya aini wato yin inzali na mani to shi ma wannan babu komai jama'a an gano wannan da ke ko wancan da yi ne da ganganci saboda ya cire wa kanshi sha'awa shine ya karya wa kanshi azumi abu na biyar mala yace kuruju dami alhaidi wan nifas idan jinin haila ko jinin haihuwa ya fita a jikin mace to wannan ma azuminta ya karye Mana mace da tsakar yini kawai sai ta ga jinin al'adanta ko kuma naƙudan haihuwa ya fara zuwa mata to azuminta ya karya automatically liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'a saboda hadisin da annabi ya faɗi game da hukuncin mata wanda bukhari da muslim suka fitar annabi ya ce alaysa idha hamat lam tusalli wa lam tasum mata ba in suna al'ada ba sa azumi ba kuma ba sa sallah ba da haka mala yake cewa waɗannan abubuwa da muka ambata su ne abubuwan da suke karya azumi mai azumi idan mutum ya nuface su ko kuma suka auku gare shi yuftiru sa'im bi hadhihi al-muftirat idza tanawalaha aliman kun ji ko idan mutum ya zake waɗannan abubuwan yana sane ya san hukuncin bai jahilce shi ba sannan ya yi su zakiran yana cikin ainihin wato tuna cewa wannan abun fa yana bata azumi kuma ya aikata shine ma'anar zakiran wato with intention an gane ko muhtaran kuma kana da zaɓinka kana da zaɓin kanka da gangan ka je ka ɗibo kofin ruwa kawai ka an taya ina fata an gane la jahilan ba wai ya jahilci hukuncinsu ba au nasiyan ba kuma mantuwa ba au mukraha ko kuma wanda aka tirtasa. idan da mutum zai samu kanshi a halin ya jahilci abin sai da ya aikata sannan sai ya ji hukunci to wannan yana iya samun sassauci ko ya manta sannan ya tuna yana iya samun sassauci ko kuma wani ne ya zo ya danne shi da ƙarfi ya zuba mishi ruwa har ruwan ya gangara makoshin shi yana iya samun mafita ina fata an fahimta sai yace saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu wanda yayi mantuwa cewa yana azumi sai da ya gama cin abinci ya gama shan abin sha kawai sai ya tuna ko yana cikin ci sai ya tuna sai na ya ce to ya kame daga wannan lokacin kuma ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ga daman ya ci da shi ya shayar da shi shi yasa ya sanya mishi mantuwa da haka yanzu azumin shi bai bace ba ya samu wani a sassauci ne daga Allah ina fatan jama'a gani Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisin su ma jama'a kamar yadda maka ainihin wato ji waɗannan abubuwa su ne abubuwan da malam ya kawo daga cikin abubuwan da ke ɓata azumin mai azumi sai mai ƙoƙari mu kiyaye Allah ya sa mu dace abu na gaba da za mu zo mu tattauna insha Allah in Allah kai mu darasi na gobe shi ne waɗannan abubuwa ne kuma mutane a tunaninsu suna ɓata azumi amma su kuma ba sa ɓata azumi hasali ma ya halatta ne azumi ya yi su sanan ne za mu zo mu tattauna batun allurar nan da kuma masu tambaya akan sanya tozali ko yin brush da makilin da makamancinsu duk za mu ji su insha Allah Allah muke roƙo ya karɓa mana ibadanmu ya gafarta mana kurakuranmu ya sa mu cika da kyau da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum